tsaka mai wuya. Wannan maganan da ta yi nan ta sa kowane ɗan Najeriya yanzu zai kalle mu ministocin Buhari kamar macin amana domin ita ɗaya daga cikinmu ne. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da kowa sabon shiri na tsaka mai wuya. to akwai alama cewa lalle tura ta kai bango tun da hatta ministocin shugaba muhammadu buhari da bakinsu suna neman ya garan bawul ya zubar da wasu su da kansu bisa ga abubuwan da suna faruwa da nake gani yanzu baba dole ya yi wa gwamnatinsa garan bawul ba ministoci kare ba baba ya sake zama ya duba duk wurin da yake aiki da su ya yi garan bawul. To wannan murya ta ministan wasannin Najeriya ce wato Solomon Dalom. To amma ko me yasa shi ministan yake son Buhari ya sake tankaɗe da rairayin ministocin nasa? Dala ya ce abinda wasunsu mukarraban shugaban suke yi shi yasa. Babu yadda za a ce mutum na cikin gida kuma sai an ta da ihu an ce gidan ta kama wuta ga ana gobara. Makwabci sun gudu da ruwa suna kawo guduma sai kuma waɗanda suke cikin gidan sai aka gan sun fita da fetur nasu gudumawan kenan. To ai kowa sai ranzana. ba wani abu ya janyo duk waɗannan maganganu daga bakin ministan wasanni na najeriya ba illa kalamin da ya ji yar uwarsa ministar mata hajiya aisha juma'a alhassan ta yi kwanakin baya ne inda aka ganta a hoton bidiyo an warwatsa ko ina tana cewa mai gidanta a tiko abokan za ta bayar rufa baya idan allah ya kai mu lokacin zaben shekarar 2019 abinda dalan yake ganin ba karamin zagon kasa ba ne ba zai yiwu mu muna na muna sayar da mai mutum ya kawo ko sai na na mai toya wajen ba gobara yake ne mai tada shi don haka ba mu kyale shi ba amma fa to ministan nan ta yi ikirarin cewa to a cikin to majalisar ministocin kuma da akwai NPDP a ciki to idan akwai NPDP a cikin waɗanda aka kawo shugaban ƙasa ya kafa gwamnati ne wanda ya kawo kowa da kowa domin a haɗe kan kasa. don haka bai kafa gwamnati akan ra'ayin siyasan shi ba ya kafa gwamnatin Najeriya ne wannan maganar da ta yi nan ta sa kowane ɗan Najeriya yanzu zai kalle mu ministocin Buhari kamar macin amana domin ita ɗaya daga cikinmu ne kyan wannan abin shine da ta ajiye aikin nan sai ta ci gaba da abin take amma kana shanye da riga mutum kuma ka zage shi iyaye mu sun ce baka hayarwa ba zaka zage dan kadan adalci za ta yi ma kanta cin da ta ajiye aikin tunda bata ajiye aikin ba tana nema ne ana kan cikin jirgin ruwa jirgin gaba ki ya kafe kowa da yake ciki bai mutu to sai a doke ta a saukar da shi a cikin ruwan domin wannan ita ce bukatanta haka ne To hirar ministan wasannin Najeriya da wakilin Musa Leshihu a shaka kenan a Abuja. Akwai alama cewa magana da ministar mata ta yi ta taso da al'amura da dama da suka danganci siyasar Najeriya ta fannoni da dama. Kama daga bukatar yiwuwa gwamnatin gyaran fuska kamar da shi ministan yake magana kuma abin da aka daɗe ana zance a kansa a ƙasar da maganar mutanen PDP da ke cikin gwamnatin nan ta APC da zancen takara a zaben shekarar 2019 da kuma magana da ya shafi 'yancin albarkacin baki ko kuma bayyana goyon baya ga wani dan takarar da ba buhari ba to sai dai a kashi na biyu na muhawarar da muka fara a makon jiya tsakanin abdullahi alabura mai kare ita maman taraba din da kuma abdullahi aliyu katsina na kungiyar magoya bayan buhari shi abdullahi alabura din na bangaren ita sanata jummai cewa yake ai ba wai magana zancen a nemi ta bada hakuri ake ba kamata su buhari din da mutanensa duk su taru su yi ta mata godiya eh to ka san ko idan ce idan ce ko ka ce ayi hakuri wato kai laifi kenan sannan kuma ni a tunani na fa ka gane ko da kuma tunanin mu wallahi wallahi idan za mata adalci ka gane ko to shi buhari da su jama'an buhari masu su gode ma Allah da har ma ta samu wannan furci tun daga yanzu nan misali kana da kana da mutane ne kana da ilimi guda ne eh zai kashe ka ya shiru bai kashe ka ba ya shiru bai gaya da kashe ka ba shiru ɗaya kuma ce zan halaka ka ga ya baka dama ka shirya ma kenan misali ne fa ko ba gane ba ya baka dama ka shirya in har ta fito ta ce a jiku zai fito ya tsaya takara turai din ai ta gaya ma Buhari ko sako ne ko to ka fa shirya fa a kowane takarar da aka yi nan da akwai shi ba in akwai wasu kan lafi zuwa cikin gwamnatin sai a gyara Buhari ya saka samun goyon baya an tada mole tare da ko ni buhari ne ke haka sani ina Buhari ne amma ina bayan Aisha ina bayan uwar gida ta ce uwar ta siyasa amma Buhari yake To Abdullahi Aliyu Kaduna kaga Abdullahi Aliyu na shiwa kamar ya tada kunya daga bacci kenan ku ya kamata ku mutu godiya bisa wannan an karwa da suka muku. Ai a Alhaji Hassan ɗaya daga cikin hirarraki da na yi bayan yin wannan bayanin nata na yaba kwarai da gaske ya kamata yanzu a ce akwai mutane da suke da total loyalty na shugabannin su musamman a siyasa sabanin irin abin da muke gani a yanzu but babban kuran da mu muke kallo nata shine a wannan gaban da ake ta kokarin lalubo mafita a wannan lokacin kuma yanzu ta fito da wannan abin wanda yanzu ya ja hankalin kusan kowa da mai mulkin da mara mulki, da mai goyon baya da ɗan jam'iyya da kowane irin mutum a Najeriya a yanzu wannan guguwar ita ta zo ta mamaye tunanin shi da zuciyar shi da kuma da abin da yake yi. Amma kana zuwa Abdullahi Aliyu Katsina shin ba tsarin mulkin Najeriya ya bai wa kowa yancin faɗin albarkacin bakinsa ba? Ai za mai da na faɗa a cikin farko mulki ko kuma kundin mulkin Najeriya ya tabbatar ma kowane ɗan Najeriya da yancin fitar albarkacin baki. amma yancin faɗar albarkacin baki ai ba a ko'ina ake yin shi ba kuma ba kowace iri ake faɗa ma duniya ba wani shine gaskiya lamari cikin gwamnati mutum yake idan ya fito ya ce shugaban ƙasa ban goyi baya ka kai yaura sallah ba misali yana da ikon yin wannan kila yana ganin da shugaban ƙasa ya zo na bila ya yi sallah shi da ya amfani da wasu abubuwa misali me yasa ba za ta iya ɗaukar wannan saƙon ta tura ma Atiku Abubakar ba tun da yi yanzu ta tura ta buga mashi ya sani idan ta je ta same shi gida daga shi sai ita ta gaya mashi, ina goyon bayan kuma shugaban ƙasa na na shekara ta dubu biyu da goma sha tara babu wanda zai sani. Ina kai ga Abdullahi amma wani zai ce in ta yaka kamar ta munafurci kenan ita kuma ta ce ba munafuka ba ce ita. Menene munafurci menene ba munafuka. Abin da kake cewa yanzu din ta buga masa waya a boye ta ce tana goyon bayan sa. Kuma a zahiri ana ganin kamar tana tare da Muhammadu Buhari. ai ba ɓoye ba ne ba abinda ni nake magana shine yanzu ta fito a duniya a yanzu da ba lokacin gangar siyasa aka buga ba ai kamar yadda na faɗa ko ta san ita gidan shi ce kuma kowa ya san tana tare da shi kuma kowa ya san da shi take aiki a gobe idan muka ɗauki garba shehu a yanzu idan banda dr na babu wanda ya kai garba shehu zama tare da ah, marama a ah, cikin abokan baya ko kuma zama tare da shi a harkar siyasa kuma ya daɗe da shi kuma yana mara mai ba shin ka taɓa ganin garba shehu ya fito ya yi wannan magana abin da muke magana shi ne lokacin da za a yi wannan magana bai yi ba kuma idan lokaci ya yi sai babu wanda yake nuna mata yatsa saboda kowa ya san an baje koli ne kowa ya kuranta nashi kuma kowa ya san da ta hajji shi domin mai rabo ya samu nasara. Abdullahi ka kana jin mu? Ina jin ko ina jin ko haza. Me za ka ce akan batutuwan da shi Abdullahi Aliyu Kasim ne bujiro da su yanzu? Har yanzu ina dawo hankalin shi ta farana ka gane ko da kuma gwamnatin Buhari da APC wanda ni ina ciki hajja tana shi. Ka gane ko? Wallahi wallahi abin da aka shi da yake ta kayan ka ne ba sauke murawa ba. Abin da matsayin da matsayin da abin da ta yi musu kenan ta kayan ka ne ba sauke murawa ba. Ka gane? Don babu wani illa cikin maganar nan. yana so ka dubi tafiyan da aka yi da aka zo aka yi nasara kan a cikin ya epic na kan zauna lafiya ne ita ko kila a zauna lafiya a'a babu ai mun san matsalar akwai internal akwai internal democracy ai to ka ba mu ka yawa misali ka ga da aka ka samu sujiya tsakanin senate da executive tsakanin judiciary da ah, senate ah. da executive to amma amma ka fahimci ma me ake nufi da judiciary kan judiciary ta zama kan suke yi kuma dokar Najeriya ta kafa su domin su tafiye su sa ido a harkokin abin da ake magana hakan da zuwa magana hakan da magana ah, Abdullahi Abdullahi ka tsaye ke magana ai kaga tun da ake magana ba bai ban sa baki ciki ba dole a bin listening sai kai ne ga magana to kai hakuri amma sai magana ya tafi kaga bai mu adalci ba to na ga dama yawa kana ne ko yawa magana ne wanda muke magana ko kan foyer ne tukom foyer din nan tana sabin ba akwai da ta yi a cikin aikin take yi a matsayin na minista akwai inda ta samu safari da shi Mr. President ko kuma shi Mr. President din nan ya fito ne ya ce eh to duk ku sani fa gaba ɗaya fa turancin zan tsaya takara bai wani kurcin ba ko ba gane ba sannan duk magana ake nan wace turancin din sai Allah yanzu misali ma tafiya idan shi Mr. President ya ce to turancin ne ba zan tsaya takara ba ya za a yi to Abdullahi Katsina. Eh, yanzu a bangaren ku duk da cewar hmm. ku ku ji daɗin wannan magana na maman Taraba ba. Amma ita da kanta ta tabbatar da cewar akwai ministoci ma NPDP a cikin majalisar ministocin Muhammadu Buhari wanda su ba su ma ayyana cewar sun dawo APC din ba har yanzu ana ganin suna cikin PDP din su ne. Haka. Su ya za ku yi waɗannan? Alhaji Hassan. Eh. Ina girmama a ah, Alhaji Shiku Abubakar. saboda yana ɗaya daga cikin mutanen da tarihin siyasar Najeriya ba zai taɓa manta da shi ba musamman irin jajircewa da ya yi wajen kashe tazarci a wasu lokuta wanda kila da ba kashe tazarci ta sa hannun a mai girma da latin katsina yana spika da kuma shi a cikin abokan da sauran yan Najeriya masu shi kila da yanzu muna kamar Zimbabwe. Bas idan muka ɗauki wancan mutum muka ɗauko wannan da abin da muke magana shi da na roƙe shi na bashi dama na ya bada misalai na rikicin da ake da shi a cikin gida ko kuma shi dan jarida ah, ne ina ita Abdullahi Abdullahi na zuwa in kana ah. magana rikicin gida ne ai wannan a Najeriya kowa ya san akwai rikici a cikin jami'a da cikin gida bari mu baka misali yanzu in ka ɗauki jihar Kaduna akwai rigingimu ah. masu zafi kowa sa akwai rigingimun cikin gida a APC jihar Kaduna tsakanin bangaren gwamna Rufai da kuma bangaren Fanta Shehu Sani. Idan ka zo ka jihar Yobe akwai rigingimu tsakanin bangaren gwamna Ibrahim Gaidam da kuma bangaren injiniya Mustapha Mai Haja shugaban hukumar agajin gaggawa ta Najeriya. Haka. Haka in ka je jihar Kano akwai rigima tsakanin bangaren Kwankwaso da kuma bangaren gwamna mai shi Abdullahi Umar Ganduje. haka kusan APC ko ina a Najeriya babu inda babu irin wani rikice-rikicen da suke yi. To to kamar yadda aka ji muhawara ta fara kutsa cikin matsalolin cikin gida na ita kanta jam'iyyar mai mulki ta APC kuma za mu ci gaba da dannawa a cikin su idan Allah ya samu dawo a shirinmu na makon gobe. Muna da gode wasu baƙin namu Abdullahi Alabura da Abdullahi Aliyu Katsina da kuma shi wakilin namu Hassan Maina Kaina da ya shirya kuma ya jagoranci tattaunawar tasu. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington.